Amma بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo da kirari ga Allah subhanahu wa da ya kaddara mana haɗuwa a wannan rana ta farko domin karantar wannan littafi na irwa'ul hayam fi ahkam siyar yau muna ranar juma'a 23 ko da biyu ko 22 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1443 kuma yau da biyar ga watan uku miladiya 2022 a wannan masallaci masjidu mu'awiyya tabni abi sufyan radiyallahu anhu da ke nan tsallaken gonar ganye muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci yan uwa kamar yadda aka faɗa mana sanin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci da yadda za a bauta ma Allah ba mustahabbi ba ne ba abu ba ne da aka nemi ne yi a matsayin abin da kawai ake so in wanda ya yi a ba shi lada wanda kuma bai yi ba komai a kansa ba haka ba ne a wajibi ne ta yadda wanda ya yi Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljannarsa wanda kuma bai yi ba Allah kona shi zai mutum ya san wannan kuma tun daga kabari mutum zai fahimci cewa ya yi kuskure cikin tambayoyi uku da za a yi ma mutum a kabari za a yi masa tambaya marar buka za a masa tambaya wa mata ƙulu fi hazar rajulin lazi ursila ilaika sannan za a masa tambaya ma dinuka to tambayar ƙarshe ma dinuka ne addininka ya ka bauta ma Allah to ne kafiri da munafiki da fajiri kamar yadda ya tabbata a hadisi sai su ce la ajri sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa qultu shi ban sani ba ni dai na ji mutane kawai tunda na taso babana da babata musulmai ne sai na ji kawai suna musulunci ne ma kawai sai na kama yi mala'iku sai su ce la da raita wa la talaita ba mamaki dama ba koya ya kai ba kuma baka karanta ba sai su ci gaba da dukansa to Allah ya tsare mu sau da ka yan uwa kada mai wasa da koyon yadda za mu bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kan mu cewa mun iya mu dage mu yi abin da za mu yi kafin lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mana mu gama rayuwa ta duniyan nan littafin sunansa irwa'ul hayam fi ahkamis siyam alhayam shine mai kishi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa na shurbal him alhim mai tsananin kishi shi yasa ake ce ma raƙumi alhim saboda yadda yake da buƙatar shan ruwa Eh, in ka tara marakumi ruwa da yawa sai ya shanye to an ce ma littafin irwa'ul haya shayar da mai kishi kaga duk abin da kake da bukatar ka kana da kishin ruwansa ko za ka ji bahaushe yana cewa muna da kishin ruwan wannan abin to irwa'ul haya shayar da mai kishi fi ahkamis siyam a cikin hukunce hukuncen azumi wato za a sanar da mu ababen da nake da kishin ruwansu na musansu a game da hukunce hukuncen da suke da alaka da azumi wanda muke fuskantar sa nan da yan kwanaki insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana kaiwa mu ga wannan kwanaki bismillahir rahmanir rahim muqaddima gabatarwa الحمد لله بالصفات العظام والصلاة والسلام على رسوله الذي جاء بعبادة الصيام وشرع لأمته مناسك القيام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وعلى كل من سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الفصام الحمد لله يبو يا تبتك ألا بالصفات الصفات العظام وان ليكي بصفوتي من يمنى sufofin Allah manya-manya ne Allah ne azurtawa ne Allah ne ilimi ne Allah ya daidaita akan al'arshinsa hmm? Allah kaza Allah kaza duka sufofin Allah manya ne masu girma wasu wassalamu ala rasulihi Allah yi salati wato ya ambaci annabinsa a gaban bayansa manya-manya sannan ya yabe shi shine salati wassalamu kuma Allah ya masa aminci ya kubutar da shi ala rasuli ga manzansa alladhi jaa bi ibadati siyam wanda shine yazo da bautar azumi annabi sallallahu shi yazo da bautar azumi wa shar'a li ummatihi manasik al-qiyam sannan manzon Allah sama ya shar'anta ma al'ummar sama manasik al-qiyam ibada ta tsayuwa domin abauta ma Allah subhanahu wa ta'ala wa ala alihi wa sahbihi al-barakatil kiram Allah ya salati da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalansa albaraci masu nagarta alkiram waɗanda suke masu daraja da kima a wajen Allah wa ala kulli man sara ala nahjihi Allah yi salati da aminci bayan yama manzansa yama iyalansa yama sahabbansa to yayi ma dukkan wanda ya kasance sara ya tafi ala nahjihi akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wahtada bi kuma ya shiryu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila fitam har zuwa lokacin da za a rabe mutane da rayuwarsu amma su bayan haka fa hadhihi mabahithu waɗannan wasu 'yan mas'aloli ne takaitattu wa fusulun mukhtasaratun sannan kuma fasaloli ne waɗanda suke ba su da yawa ala ahkamis siyam waɗanda suka kunshi hukunce-hukuncen azumi alladhi huwa ahadu arkanil islam wanda shi azumi ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci kamar yadda manzo Allah sani ya ce buniyal islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadati allah ilaha illallah wa anna وأن rasulullah wa الله salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti liman istata ilayhi sabilan wa siyam ramadan manzon sun ya an gina musulunci akan abubuwa guda biyar na farko kalmar shahada wadda ta kunshi sakonni biyu ba Allah haƙƙinsa da kuma tabbatar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haƙƙinsa na manzanci da annabta ba abauta bauta ma kowa sai Allah ba abun kowa a matsayin wanda ya zo da shari'a in ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba allazi huwa ahadu ahadu arkanil islam wanda shi azumi ɗaya ne daga cikin rukunnan musulunci guda biyar bayan kalmar shahada sai sallah sai zakka sai azumi sai hajji kaga azumi a ciki so daga wanda bai san yadda zai yi azumi ba kuma yayi to ya tauye ma ɗaya daga ciki ya tauye ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar mutumin da ya ƙi yin azumi yadda ake buƙatar a yi to hukuncinsa daidai yake da mutumin da ya ƙi yin sallah na ha aslan mun tara mun tattara wannan littafin ne asali littalabacin ladina ya haduruna dauratar ilmiyyatar ramadaniya da ɗaliban da ake shirya daura wato darasi na musamman da ake yi a ramadan su ne asalin waɗanda aka rubuta ma wannan littafin allati tajri fi ma'hadi ulumuddin al-islam wanda litta wanda wanda daurar tana gudana ne a cikin a makarantar ma'had tudun jukun zaria litakuna mulakhasan dirasiyan domin waɗannan darussan da aka sa a cikin littafin su kasance wani ɗan takaitaccen ko wasu 'yan takaitattun darussa ne takaitattu tahta maddatil ibadat waɗanda ake koyar da su a ƙarƙashin darasin ibada darasin ibada sallah azumi zakka hajji su ne al'ibadat to asalin littafin kenan ɗalibai ne aka shirya aka rubuta ma wa shekaru biyar da suka wuce mu na ma'ahad a lokacin da ake gabatar da daura wato darasi da ake gabatarwa a ramadan su ne aka rubuta ma littafin asali وذلك بعد تعلمهم الصلاة التي هي عماد الدين bayan sun koyi sallah wadda ita sallah ita ce tushen addini ita ce ginshikin addini to sai aka rubuta wannan littafin domin sanar da su hukunce-hukuncen azumi wa qad ra'ayna fihi manhajar at wa tafi. tashih tsarin da muka bi wajen rubuta littafin mun bi tsari na sauƙaƙawa ba a tsananta ba yassarna fil ahkami mun zaɓi hukunce-hukuncen da suka fi sauƙi kama huwa ruhu hadaddi kamar yadda sauƙaƙawa ita ce ruhin addinin nan al'imamu sufiyanu sauri rahmatullahi alaihi yana cewa innamal fiqhu rukhsatu min fiqa fa amma tashdidu fa yuhsinuhu kullu ahad shi abinda ake ce ma fiqhu fahimtar addini Shi ne sauƙaƙa ma mutane amma wanda zai sauƙaƙa musu ɗin nan malami amintacce masani amma tsananta kowa zai iya yi saboda tsananta ba ta buƙatar hujja yi mana ka ga dama yanzu ka ce ma duk abin da ake yi a duniyar nan haramun ne kuma ka wucewa ka kai zaman ka amma inda za a samu matsala shine sai a tambaye ka ce ina hujja amma sauƙaƙawa abinda manzo Allah sama ya zo da shi ce na yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa ka ku tsananta wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci da kuntatawa a cikin addinin nan namu na musulunci addinin musulunci in kai kana yin sa kana shan wahala to a je a duba ko dai an baka fatawa ta kuskure ba ta daidai ba ce ko kuma kai kake da matsala a imaninka amma duk wani abu na musulunci mai sauƙi ne Allah ya ba mu ikon cin gajiya wannan tahqiqan li ta'ala saboda tabbatar da faɗin Allah maɗaukacin sarki da ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku wani kunci a cikin musulunci ba gabaki ɗayan musulunci mai sauƙi ne a rana kakab a cikin awannin ka ashirin da hudu sai aka ce ka ware kai sallah sau biyar gabaki ɗaya ba ka yin sallah awa ɗaya da wuya ake sallah awa ɗaya ka lissafa ka gani sallah asuba minti nawa ake yi a zahar minti nawa ake yi balle la'asar da magariba sallar isha'i minti nawa ake yi kaga duka in ka bibiya za ka ga da wuya kake wuce mintuna sittin ana ma ibada ta farilla ta sallah to akwai saukin da ya wuce wannan sannan a wani kwanakinka sha biyu na shekara sai aka ce wata ɗaya kawai aka ce ka ware shi tilas karka ci abinci da rana kuma ba a yadda ka ce ba za ka yi buɗe baki ba kuma ba a yadda ka ce ba za ka yi sahur ba to akwai abin da ya fi wannan sauƙi dukiyarka da kake da ita in Allah ya baka idan tsabar kuɗi ne ko nawa kake da shi wanda ya kai a masa zakka kuma zakkan ma sai ta kai naira miliyan biyu da wasu dubban ɗaruruwa sannan sai a ce ka kasa gida arba'in ka ba da kashi ɗaya tak in kai noma ruwan Allah ƙasar Allah komai na Allah in ban da ku da kuka je kuka jama kanku kuka jama kanku takin zamani da ba ruwan da ba ba ruwan ƙasa da taki ƙasa Allah ba dole sai an sa mata taki ba in kai noman ka zai fito komai ka noma kai shuka zai fito in ka noma ruwan Allah ne sai aka ce to ka kasa gida goma ka ba da kashi ɗaya shi ma kuma sai ya kai ka'ida sai in ya kai buhu shida idan ruwanka kai amfani da shi na ban ruwa sai aka ce to tun da kai ka sha wahala ka sama gida ashirin ne ba gida goma ba don Allah ‘yan uwa akwai wahala a cikin musuluncin hajji kuma sai aka ce ba dole ba ne ga kowa sai wanda yake da iko duk inda Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam za su faɗi hajji sai sun ce liman a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko ga wanda ya samu iko akwai wahala a ciki sannan duka ibadojin idan kana yi sai aka ga kana cikin wata wahala sai a sauƙaƙa maka sai ba ka da lafiya da ramadan sai aka ce aji kakka wahalar da kanka sai lokacin da kawarki sai ka yi don Allah ku duba wannan sauki sannan ƙananan yara ba a wajabta musu a ce su yi ba kaga duk sauƙi ne wannan in kana da kana cin halin tafiya shi ma ba a ce dole sai kai azumi ba ka ajiye sai ka dawo tafiyarka bayan sallah sai kai duk sauƙi ne ake nuna mana cewa musuluncin nan sauƙi ya zo da shi babu wahala a cikinsa sannan Allah ya sake cewa yuridu Allahu bikumul yusra Allah kawai yana nufin ku da samun sauƙi ne kuma Allah yana faɗin wannan ne akan kunce-kuncen azumi wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ku da kunci wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da kuma faɗin manzon sama da yace bashiru wala yassiru wala tu'assiru ku sauƙaƙa ma mutane ka kuntata musu ku ba su hukunci mai sauƙi kar ku ba su hukuncin da za su zo suna yi suna jin haushin Allah mala as-sa'di yana cewa wad-dinu min usulihi at-taysir fi kulli amrin nabahu ta'sir wad-dinu musuluncinmu min usulihi at-taysir daga cikin ka'idojin da aka gina shi a kansu akwai sauƙaƙa ma mutane fi kulli shay'in nabahu ta'sir a dukkan wani abun da kunci ya shiga cikinsa to sai shari'a sai ta zo sai ta sauƙaƙa asalin hukunce-hukuncen masu sauƙi sannan idan aka shiga wani kuncin kuma sai a sake baka wani sauƙin ƙwarai da gaske kai ne ka je misali ka sauka a wani masauki hawan bene ne sai ba lifta ba lifta sai aka ce maka kawai tunda da ba lifta sai aka ce to kawai ka zauna a ƙasa ka zauna a ƙasa ana zuwa ka shiga ɗakin sai ka ji zafi sai a kunna ma ma to haka musulunci yake asali ba a son ka sha wahala sannan idan ka fara yin aikin sai aka ga akwai wahala ta gaske da ta shafe ka sai a ce to ga kuma wani saukin sun masahalna fil ibarati wal bayan wal bayanat sannan kuma muka sake sauƙaƙawa a abin da ya shafi kalmomin da muka yi amfani da su da yadda muka gina bayanan نظرا لمستوى الطلبة المستحدثين saboda lura da ɗaliban da su ake nufin a karantar da su littafin falam na ake bima ya mudu alaihim fahimuhu ba mu zo musu da abin da zai zama fahimtarsa ta musu tsauri ba wala mu darrisihim kuma ba mu zo da abin da zai ma malaman su tsauri ba kaga ciki lafiya baka lafiya malamai yan kallo lafiya yan wasa lafiya kaga zai ce ɗalibai lafiya malamai lafiya kenan tunda ba wasa ake ba insha Allah nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana wa iyaho. muna roƙon Allah ya datar da mu da kuma su gabaki daya bi mashtamala alaihi hadha al-miqra'u min al-ahkam wal azab wal hikam a game da abin da wannan littafin abin karantawa ya kunsa na hukunce hukunce da ladubba da kuma hikimomi وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم من أقول الله يسن ياشي من يشني دنشي دنجن كتسر نبوب الكيامة كتسر وتككني درجة إنه ربنا للي ألا شيني أبنج الرؤوف مي توسى ساونا الرحيم كم مي توسى يمو يد الكتابة عمياء بلا بصر قد تكتب العين غينا وهي لا تدري يا قارئ الخط قوم كل ذي عوج من الحروف أو الأشكال والنبر كن منصفا عدلا لا ظالما حقدا يجزيك ربي ثواب الدين والأجر يد الكتابة عمياء حنن ربوتون بلا بصر بيجي حنمك بيجي ينكا نغبوت ولا نبيتو تانا باني انكا غسكريك جارع شيني أبن دا أتشنك قد تكتب العين قد تكتب العين غينا zai iya yiwuwa hannu tun da ba gani yake ba zai rubuta ainun sai rubuta gaino wahaya la tadri alhali hannun bai san yadda bai san abin da ya rubuta ba so daga ya ƙari alkhatti ya kai mai karanta rubutunmu ƙawin kulle fi iwaci duk inda ka ga wata karkata to ka miƙar da ita wato duk inda ka ga kuskure ka gyara min alhurufi in ka ga an canza wani harafi ka gyara wal ashkali in ka ga an yi wani wasalin da ba shi ya kamata a yi ba ka gyara wani wajen da ya kamata a tsura wani harafi ko a a sa a ƙasa sai ka ga an sa a sama to ka gyara kun sifan adlan ka zama mai adalci la zaliman haqidan kar ka zama mai zalunci mai kulli a zuciya yajzika rabbi ubangiji na zai saka maka da sawabar dini lada na addini wal ajri da kuma sakamako wannan a rubuta shi ranar ashirin ga watan sha'aban yau kwanan yau shekarar shi biyar kenan eh, shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas shekara nawa kenan shekara shida da kwana biyu a shari'a abin nan a shekarar musulunci a shekarar bature eh, bakwai Allah shi taimake mu 2017 الفصل الأول فصلي نفرقوا أتشمونا اللتاف فضائل شهر رمضان falaloli da darajoji da watan ramadan yake da shi wannan watan da nake fuskanta malamai suka ce an ce ma watan ramadan ramadan saboda arramba arramba shine tsananin zafin rana to su tari watan ramadan yakan zo a cikin tsananin zafin rana ne larabawa duka watannin musulunci da suka sa musu suna kafin zuwa akwai waɗannan watannin to sun kalli abin da ke faruwa a yanayin sai suka sa musu suna sun ce ma al-muharram shine watan farko ku al-muharram saboda ba a yaƙi a cikinsa da mutum a watan al-muharram a jahiliya zai ga wanda ya kashe baban shi ba zai kama shi ba saboda wata ne mai alfarma da ba a yaƙi a cikinsa ba a tashin hankali to haka za ka yi ta kallon sunayensu haka za ka yi ta kallon sunayen watannin su rabi'ul awwal rabi'ul akhir jumadal ula jumadal akhira rajab sha'ban ramadan zulqa'dati zulhijjati kaga duk sunaye ne da suka kalli me ke faruwa a ciki sai suka sa masa suna to ramadan lokacin da ake tsananin zafin rana المستجير بعمر عند شدته كالمستجير من الرمضاء بالنار haka mai hikima ya mutumin da idan bala'in shi ya same shi sai zo wajen amru to daidai yake da mutumin da zafin wuta ya dame shi sai ya je kuma zafin rana ya dame shi sai kuma ya tafi gidan biredi ga gidan biredi an hasa wuta tana ci balbal ana gasa biredi sai zafin rana irin na shekaran jiya ko jiya na 'yan kwanakin nan sai ya damu mutum sai mutum kuma ce bari ya shiga gidan gidan birediya ya sarara kaga zai sarara to kaga arramba shine tsananin zafin rana to daga nan aka samo ramadan laqad khassa Allah ta'ala shahar ramadan bi fada'il kathiratin hakika Allah ya keɓe watan ramadan da wasu falaloli masu ɗimbin yawa lam takun fi min ashhuri sanati waɗannan falalolin ba su a sauran watanni na shekara Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi watan Ramadan ya fifita shi kan sauran watanni goma sha ɗaya waɗanda ba shi ba a cikin shekarar musulunci da ake da watanni goma sha biyu. Min hadihi al-fada'il ma ya'ti daga cikin waɗannan falalolin ga wasu daga ciki ba duka za mu ambata ba wasu daga cikin falaloli da darajoji da wannan wata da muke fuskanta 'yan uwa yake da su abin da ya kamata mutum ya addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kai shi lafiya kuma ya bauta ma Allah lafiya kuma ya zama cikin waɗanda Allah zai karɓi ibadunsu a cikin wannan wata wallahi yan uwa magabata in aka zo irin wannan ɗauki suke yi ɗauki suke yi su ƙusa watan ya zo al'imam ibn hajar a cikin laƙa'ifin ma'arif ya ce sun kasance idan wannan watan ya shigo to wasu sai su jawo zakarsu su bada saboda su sauƙaƙa ma talakawa su shiga cikin watan ramadan lafiya lau wasu daga cikin su kulle shagunan su suke yi sun gama kasuwanci kenan a kabbu alal masahifi fa qara'uha sai su runguma qur'anan su ba abin da za su rika yi sai karatun alqur'ani gwamnatota sukan shiga gidan yari gwamnoni da shugabanni na da magabata sai su duba sai su ga wane ne ake bin shi bashi sai su biya mai ya fito wane ne laifin shi za a iya yafe mai sai su ce an yafe mishi ya fito ya yi azumi a gida saboda girmama wannan watan yan uwa to kaga duk wannan yadda suka yadda halin sai ke ya bambanta da namu mu yanzu wani maki da biyu ke azumin zai zo ya takwara ya saba a rana ya ci abinci su bakwai kamar kaza Hmm? na ɗaya daga ciki annahu shahrul awhadu alladhi dhukira ismuhu fil qur'an shi kadai ne watan da Allah ya faɗi sunan shi a cikin qur'ani yan uwa shi kadai ne sunansa Allah ya kama a cikin alqur'ani ba sunan watan almuharram ba safar babu rabi'ul awwal babu rabi'ul akhir babu jumadal ula babu jumadal akhirah babu rajab babu sha'ban babu shawwal babu zulqa'adati babu zulhijja Allah bai faɗi sunansu ba shi kaɗai ya kama ya ce shaharu ramadana alladhi unzila fihi alquran shi kadai Allah ya faɗi sunansa sauran watanni Allah cewa inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard kirgar watanni a wajen Allah watanni goma sha biyu ne ta ranar da ya halicci sammai da ƙasai kaga watanni sha biyu aka ce shi kuma ya ce min ha arba'atun hurum daga ciki akwai watanni masu alfarma amma su waye su qur'ani bai faɗi sunayensu ba sannan a game da aikin hajji aka ce alhajju ashurun ma'lumat hajji watanni ne sanannu amma ko ba faɗi sunansu ba su ne shawwal da zulqa'ada da zulhijja <laughs> amma shi sai Allah ya faɗi sunan shi kama suna da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi na abu ya faɗi to yana nuna darajarsa idan ba Allah ya ambace shi bane fi ma'arijin zam in ba Allah ya ambace shi bane a matsayin zargi kamar yadda aka ta faɗin fir'aunu ga fir'aunu sunan faɗin shi da aka yi na al'acin alkur'ani dan a zage shi dan a tsine mai ne haka sunan ƙarunu abokin shi haka sunan hamanu wazirinsa duk an faɗe su ne saboda me saboda a tsine musu wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyama kaga shi yasa aka san sunayen su amma shi ramadan sai aka ambace shi dan yabo shahar ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an wata ramadan shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ya saukar da al-qur'ani a cikin sa saukarwa malamai suka ce daga daga daga daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza Allah ta'ala ya rubuta alkur'ani a tsararren allo da ake ce mishi allahul mahfuz gabaki daya lokacin da ya nufin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci mala'ikun da ake ce musu as-safaratul kiramul barara su kwaso alkur'ani su dawo da shi sama ta ɗaya wani waje da ake taitul izza sai aka rubuta aka aje qur'ani a nan aka rika ɗibowa gwagwadon buƙatar da ake da ita ta ayoyi da suhori, sai a kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saukarwar da ake nufi kamar da ibnu abbas ya fassara ana nufin saukarwa daga allahul mahfuzu zuwa sama ta ɗaya annahu shahrul li unzila fihi alquran shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa min al-lawhil mahfuzi daga tsararren allo allan gaibu allan da Allah ya rubuta duk abin da zai faru a cikin sa ila sama duniya zuwa sama ta ɗaya bi baitul izzati a wajen da ake ce masa gidan ɗaukaka da buwaya shine baitul izza kama zukira fil ayati sabiqati kamar yadda aka ambata mana ayar da ta gabata kun ga falala ta biyu kenan duk da lambar ta kuskure annahu shahru alladhi fihi laylatul qadr wannan watan yan uwa shine watan da ake samun wani dare kwara daya wanda Allah ya kira shi da lailatul qadr wato daren kaddara daren iko fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina lailatul qadr anan ne Allah yake budget budget din shekara duk abin da zai faru a shekara to Allah subhanahu wata'ala a lailatul qadr daren ikon nan daren kaddara Allah yake rarraba shi fiha yufraqu kullu amrin hakim a cikin wannan daren ne Allah yake rarraba dukkan wani umarni wanda ya kasance ne hikima amran min indina eh, al'amari a daga wajenmu in ji Allah to a wannan watan a cikin watan ramadan ake samun wannan in ka fita ba ka samu ba a wannan watan mutum bai dace ba wali iyazu billah to ba zai samu ba a shekara wannan shine kauli rajihi duk da an samu su daga cikin sahabbai kamar ibn mas'ud radiyallahu anhu yana cewa man qama al'ama kullahu kama nala lailatul qadr duk mutumin da bai yi wasa da qiyamul layl ba tsawon shekararsa to ya samu lailatul qadr to amma dai manzo Allah sallallahu alaihi bayani cewa dare ɗaya ne kuma qur'ani ma laila yace lailatul qadri khayrun min alf shahr Allah madauki allati hiya khayrun min alf shahr wadda wannan daren ya ci watanni dubu watanni dubu shekaru tamanin da uku da watanni shekaru tamanin da uku da watanni idan ka dace kai kiyamun laili a lailatul qadr Allah ya karɓi wannan abin da ka kai da daddaren nan to kamar ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala na tsawon shekaru tamanin da uku in mutum ya je lissafa zai gani shekaru 83 waye yake samun wannan damar mutum nawa ne suke samun dama su kai shekara 80 mutum ya kai wani ma sai dai a ƙarshen yashi kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu mun saukar da alƙur'ani a cikin lailatul qadr daren iko daren kaddara wa ma adraka ma lailatul qadr ne sanar da kai abin da ake ce ma daren iko da kaddara lailatul qadri khayrun min alf shahr lallai daren iko da kaddara khayrun shi yafi min alf shahr fiye da watanni guda dubu daya watanni dubu daya yan uwa mutum nawa Allah zai nuna musu wannan to a dare daya a cikin wannan watan tilo ramadan sai mutum ya dace da shi shi ce kaga ya haye wannan ita ce ake ce ma hayewa wa kama qala an kamar yadda manzo sama yace ta lailatul qadr fil ashr al-awakhir min ramadan ku yi daku ku yi daku ku bibiyi dacewa da lailatul qadr wato daren ƙaddara da iko fil ashr al min ramadan a goma ta ƙarshe ta da ɗaya akwai hadisi da yazo kuma yace fil autar fil autar amara amara ba a ƙwara ba Ƙirga kala biyu ce aiko akwai ƙwara akwai mara mara ƙirgar da ba ta da ɗan uwa ƙwara kuma girman da ke da ƙirgar da ke da ƴan uwa ƙwara biyu ƙwara hudu ƙwara shida duk da ba mu cika bambantawa ba amma a hausance haka yake amma aka ce mara to ana nufin ɗaya uku biyar bakwai tara to waɗannan a cikinsu ake neman wannan dare yan uwa kuma wannan dare a cikin wata ramadan ake sa. na gaba annahu shaharun tufattahu fihi abuwa janna shine watan da ake bubbuɗe kofofin aljanna duka kofofin da ake bude kofofin aljanna abin nan watan da ake bude kofofin aljanna duka kamar yadda ya tabbata a cikin bukhari muslim da sauran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tufattahu fihi abwabul jinan a cikin watan ramadan ake bude kofofin aljanna duka ba za a bar wata kofa a rufe ba annahu shahrun tughallaqu fihi abwabu jahannam sannan kuma watan da ake rufe kofofin wuta kenan ana rufe kofofin wuta sai wanda ya je ya balla da kanshi ya shiga kwarai da gaske an kulle Allah ya kulle sai dai mutum shi ya balla da kanshi annahu tufaffadu fihi maradatu shayatin a cikin wannan watan ake daddaure maradatu shayatin shaidanu masu kangarewa kangararin shaidanu irin manyan nan marasa jin magana to shi kenan kaga duk wanda ka gan shi bai kame ba a wannan ranar to shi ma wani dan karamin shaidanin kan shi ne kenan haka malaman mu suka fassara al-imamu abul abbas al-qurtubi al-maliki a cikin littafin sa al-mufhim fassara da yake kenan yace duk mutumin da ka gan shi bai kame ya bauta ma Allah yadda ya kamata ba bai ba Allah wannan watan ba to shi ma wani ɗan karamin shaidani ne domin manyan dai an ɗaure su an ɗaura manya والدليل على هذه الفضائل الثلاث قوله صلى الله عليه وسلم دليلان da suke tabbatar da waɗannan falalolin uku buɗe ƙofofin aljanna rufe ƙofofin jahannama kama shedanu manya-manya kan kangararru a ɗaure su hadisin manzon Allah sama da yace idza a ramadan idan watan ramadan ya zo futtihat abwabul jannati sai a da kofofin aljanna wa ghulliqat abwabu jahannama sai a rarrafa ƙofofin jahannama wa suffidati shayatin sannan su kuma shaytanu waɗanda ba a ganin su sai a sa su a cikin mari da tatari a ɗaure su a daure su shi haske watan ya ƙare daga nan kuma sai a sake sako su na gaba annahu shahru siyam shine watan azumi babu wani wata da azumi ya waje ba a cikin sa ba ramadan ba duk watan da za ka yi azumi a ciki to kana yi ne a matsayin nafila amma azumin da ake yin sa na farilla na tilas to ana yin shi ne a watan ramadan kama kala ta'ala kaman yadda Allah ya ce fa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda ya zama yana halarci lafiyar salau yana zaune a gida ya halarci wannan watan falyasumhu to ya azumce shi kai wasa da shi na gaba annahu shaharul qiyam bil layl shine watan da ko da mutum baya qiyamul layl to idan ramadan ya zo yana yi sai ga masallaci ya cika ba ma sallar farilla ba sallar mata ta tahajjudi duk da mu abin raunin namu kuma ya kai inda ya kai ban ko za ka ga masallaci ya cika tankam ranar farko ce ana nan sai ga mutane na fara zanzarewa fara zanzarewa sai ga kafin a ce maka an yi ashirin azumi kila mutanen da za ka kirga a masallaci daga gune kaga ba daidai ba ne wannan kama kala ta'ala kaman yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce eh, eh, kama kali kauli sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzo sama da ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi man qama ramadana duk wanda ya tsayu a watan ramadan ya bauta ma Allah imanan da imani a zuciyarsa wahtisaban kuma yana fatan Allah ya bashi lada to gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ramadan ya zo a yi tarawihi da mutum idan goma ta ƙarshe ta zo aka juya aka kai ƙarshe-ƙarshen dare ko tsakiyar dare mutum ya doge da shi aka ci gaba da yi to abin da ake fatan ya samu shine gafara Allah ne gafara Allah gafara Allah Allah ya rufa ma mutum asiri a lahira ba za a ga zunubansa ba sannan bayan haka Allah ya yafe masa ya shigar da shi aljanna wannan shine gafara domin kai laifi a bayyana ma wasu to an gama tozarta ka ko ɗanka ne laifi ka zo kana mishi faɗa a gaban saura 'ya'yan shi a gaban sauran 'ya'yanka ba zai ji daɗi ba ba zai ji daɗi ba to sai ya zama ba a nuna maka ma laifin da kai ba kawai aka ce ka wuce to abinda Allah zai ma mutum kenan idan ya dace yayi qiyamul layl ya tsayu da daddare ya bauta ma Allah a wannan wata da muke fuskanta Allah ya kai mu lafiya hmm? ya shahara khairin hasahu rahmanu bi fada'il Barakati ya ramadanu تنزيل ربي فيك للقرآن وتفتح الجنات والغفران وتغلق النيران شر منازلي ويصفد الشيطان والعدوان فيك الحفاوة والتلاوة والندى وقيامنا بالليل فيك أمان والصوم فيك عبادة مخصوصة فيه يزكى أنفس وجنان يا شهر خيري يا وتن ليكسن شيني الخيري khassahu rahmanu wanda Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ya keɓe shi bi fada'ilil barakati da falaloli waɗanda suke na albarkatai masu ɗimbin yawa ya ramadanu ya kai ramadan watan da Allah ya keɓe shi da falaloli da albarkatai da alkhairai shine watan ramadan tanzilu rabbi fika lil qur'ani saukar wadda ubangiji ya ma Alƙur'ani a cikinka ka akai ya kai ramadan watu tufattahu jannatu sannan ana bubbuɗe aljannatai a cikinka wal gufranu sannan ana samar da gafara a cikinka ya kai ramadan wa tughallaqu an-niranu sharru manazili sannan ana kukkulla wuta sharru manazili wadda ita wuta ita ce mafi sharrin masaukin da mutum zai tsinci kansa a ciki Allah ka tsare mu Allah ka nuna mana wuta wa yufassadu shaytanu sannan kuma ana daura shaydan da ƴaƴansa manya manya wal udwanu sannan da ketare iyaka Allah na ga a Ramadan saban Allah yayi sauki to da an daura manyan sai kananan ne fihi alhafawatu a cikin alqur'ani akwai kyaututtuka na Allah wattilawatu sannan akwai karatun alkur'ani wannan da sannan kuma akwai dai baye-baye da kyaututtuka da Allah yake mu bayinsa wa qiyamuna bil layli sannan mu tashi da daddare fika a cikin ka amanun kariya ce tsayuwar mu da zamu a cikin dare Allah yana ba mu kariya daga shiga wuta in muka yi wannan والصوم فيك عبادة مخصوصة ya kai Ramadan. azumi a cikinka wata keɓantacciyar ibada ce fihi yuzakka anfusun wa a cikin yin azumi ake tsarkake rayuka wa da zuciya azumi yana tsarkake ma mutum halayensa daga cikin falalolin annahu shaharul gufran shine watan da ake gafarta zunubai a cikinsa annahu shaharun yu'tiqu Allah ta'ala fihi riqaba minan nar a cikin watan ramadan allah madaukakin sarki yake yanta wuyaye daga shiga wuta waɗanda suka cancanta su shiga cikin wutar jahannama sai allah subhanahu wata'ala sai ya yafe musu a ce su wuce su shiga aljanna sai su wuce su shiga aljanna رمضان شهر الله أنت مبارك ومفضل بالخير فيك منازل من لم يكونوا حائزين بفضله قد خاب سعيهم وضل وسائل رمضان رمضان شهر الله شيني وتن ألا أنت مبارك للي وتن رمضان كيني البركة ومفضل بالخير sannan an fifita ka da alkhairi fika manazilu a cikinka akwai wasu masaukai masu daraja man lam yakunu ha'izina bi fadlihi wallahi duk waɗanda ba su rabauta da falalar da ke cikin ramadan ba qad khaba sa'yuhum to haƙiƙa aikin su ya taɓe wa balla wasa'ilu kuma hanyoyin da suka bi sun bata eh, hanyoyin da suka bi sun bata to kun ga waɗannan sune ne wasu daga cikin falalolin watan ramadan kamar yadda muka ambata ba duka ba mun ce ba'adu wasu daga ciki ba duka ba wasu daga cikin falalolin watan ramadan yanzu yan uwa ya kamata mutum ya sakaci ɗaya daga cikin waɗannan ababen da suka faru suka aka ambata ya sakaci ya kuɓuce masa idan kuma mutum bai san waɗannan abubuwan ba yan uwa ta yaya zai ji shauki ya ji bege ya ɗauki na ya ji ya samu waɗannan falalolin kaga sai mutum ya koya ya san su ya kudurta a zuciyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da samun su الفصل الثاني فصل نبي معنى الصوم ما أكي نفي ده أزمي ما أزمي الصوم هو الإمساك عن شهوات الفم والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لغرض التقرب إلى الله تعالى أتقيتكين إذا أكتشي الصوم al'imsak kamewa an shahawatil fali daga sha'awa ta baki shawoyin baki suna da yawa daga ciki akwai surutu sha'awa ce ɗan adam baya son ya ji bakin shi a ya fi son a ce yana tankawa yana maganganu wannan sha'awa ce magana sha'awa ce kuma asali ado ne to amma idan mutum ya faɗi alkhairi in ya san ba zai faɗi alkhairi ba to ya kama bakin sa ya shigo annut usainun wasukutu salamatun fa idza la taqta fala takun miksara ma inna dimtu ala sukuti maratan fa laqad nadimtu ala alkalam mirara haka mai hikima yace annut usainun yin magana ado ne da Allah ya ba ɗan adam domin wanda baya yi sai a ci masa kurma wasukutu salamatun amma kuma yin shiru a cikin akwai kubuta kai shiru ka kama bakinka ba za a ce ne ka yi shiru ba shi yasa manzon sun ya ce rahimallahu abdan qala faghanim aw sakata fasalim hadisun hasan Allah ya ji kan bawan da in zai yi magana sai ya faɗi abin da zai samu riba a lahira in kuma ya shiru sai kubuta eh, fa idza nataqta fala takun mitfara in za ka yi magana to kakka zama mai yawan yin surutu ne yawan yin surutu ka zama kama aku in an tashi ba da shi da zai ce wannan mutum ne yawan magana ne yawan surutu to ba a su to azumi na sa mutum ya kama bakinsa daga sha'awar baki magana kenan sannan daga cin sha'awar baki akwai ci eh, baki kullum yana son a kai masa a ɗan sa wani abu amma haukaciya ma ta gane haka ko ta ce a sa a baka ya fi a rataya a sa baka ya fi a rataya ta samu zaninta ta ne aka ta aka ce ta kawo a bata abinci ta ce ha ah, me ya fi raina hai a sa a baka ya fi a rataya shi ce na aka karɓi zaninta ta sabo a tamfa sabuwa wani ya ba ta kyauta a titi shi ne kawai kuma wani ya zo ya ce ta kawo a tamfa ya bata abincin da za ta ci na wannan lokacin shi ne ce ah, me ya fi ce a sa baka ya fi a rataya shi ne asalin karin magana ai <laughs> a za a baka ya fi a rataya to kaga sha'awa ce ta baki to mutum ya kame daga waɗannan sha'awoyin walfarji da kuma sha'awa ta al'aura wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi ɗan adam ya sa masa sha'awa ta jinsi tsakanin namiji da mace to ya zama mutum ya kame daga barin waɗannan sha'awa-sha'awan min tulu'il fajr tun daga lokacin da alfijir yake to da zara an kira sallar asubahi kira na biyu to shi ce nan sai ka daina ci ka daina sha ka kama bakinka daga miyagun maganganu wanda muka saba yi muke yin su yau da gobe mutum ya kama bakin shi ya kulle sai alkhairi kawai zai faɗa hmm? daga ketowa alfijir ila bi shamsi har lokacin da rana za ta faɗi ta yamma ligarbi taqarrubi ila Allah ta'ala yi haka a zuciyarsa da manufar neman kusanci da Allah ka ganin ya kenan domin wani zai iya zama maka tun daga ketowa alfijir ɗin, har faɗuwar rana bai ci komai ba bai tara da iyalinsa ba bai sha komai ba amma ba yi bane dan Allah kaga sharadin kenan li a ta taqarrubi ilallahi ta'ala mutum ya haka ne da manufar yana son ya samu kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala in yi wannan to shi ce nan to shi ne ake ce mushi azumi yan uwa kaga wannan niyya ita ce ake son mu sa a ranmu ai niyyar azumi ba wata ababa ce fiye da wannan ka ji a ranka cewa za ka kame ba za ka ci ba ba za ka sha ba ba za ka tara da iyali ba ba za ka yi yasassun maganganu ba duk wannan za ka yi ne don Allah daga ketowa alfijin har zuwa rana ta faɗi mutum zai yi wannan da zara an ce an ga wata shi yasa ai ake buƙatar a yi attabitu billahi ya zama da daddare za ka ɗauniya man lam yubayyiti sawma billayli fala sawma lahu duk mutumin da bai ɗauniya da daddare ba manzo sani ce ba da azumi to wannan ita ce niyya fa ba wani aiki bane in ji a raina malam ibn taymiya ya ce duk mutumin da ya ji a ransa cewa zan yi azumi gobe to ya yi niyya shi kenan da zaran ka ji a ranka cewa zan yi wannan abin da aka faɗa mana kuma zan yi dan Allah ne shi kenan ka ɗau niyya azumi so da ka ba buƙatar sai wani ya karantar da kai wani niyya na waitu sauma kaza kaza duk wannan ba inda aka samu shi labari wa huwa rukunin min arkanin islami shi azumi kamar yadda aka ambata mana a baya rukuni ne daga cikin rukunin musulunci wato musulunci ba zai tsayi ba in ba shi kama a fil hadisi kamar yadda ya zo a cikin hadisin sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhu wanda al-imam muslim ya ruwaito shi manzon Allah su ya ce buniyal islamu ala hamsi an gina musulunci akan ginshiƙai hukunnai tuwasu guda biyar in ka cire ɗaya to musulunci ba zai tsaya ba shahadati Allah ilaha illallah abu na farko shaida babu abu mota da gaskiya sai Allah suna haɗa da wa anna muhammadar rasulun wannan shahadata ne ce ba a raba su da mutum zai shiga musulunci sai ce ashadu Allah ilaha illallah sai ce karasa sai ce shi ba zai karasa ba ya baya cikin musulunci ya yadda da Allah ɗaya ya cancanta abota masa amma bai yadda da manzo Allah sama a matsayin manzo ba to ka ga ina sai zai nemo wani gida ba gidan musulunci ba so su haɗa suke tabbatar ma da Allah bauta shi kaɗai tabbatar da wannan bautar ba za a yi ta ba sai yadda manzo Allah sama ya zo da ita suna da nauyi yan uwa wallahi suna da nauyi za a bauta ma Allah shi kaɗai sannan ba za a yi bautan nan ba sai yadda manzo Allah sama ya zo da ita duk wanda ta saba mata manzo Allah sama to za a ji wa iqamis salah ke tsayi da sallah ai sallah tsayi da sallah malamai suka ce na nufin me tun daga sanin lokutanta haka limamu tabari ya faɗi a cikin tafsirinsa tun daga sanin lokutanta wani lokaci ne lokacin sallah asuba wani lokaci ne lokacin sallah azhar la'asar magriba isha'i musulmi ya san wannan sannan ya kyautata sanin yadda zai yi sallah ya san rukunnanta ya san farillanta ya san mustahabbanta ya san ababen da suke warware ta suke bata ta ya san ababen da ba za su warware ta ba amma ba a san a yi a ciki ya san me idan ya za a bashi lada in kuma bai yi a cikin sallah ba ba laifi ya san abin da idan bai yi ba a cikin sallah sallah shi ba ta yi ba duk ne na cin kamus sala tsayuwa a gaban Allah a lokacin da ake yin ta da natsuwa da kankantar da kai to duk shine fa iqamus sala wa ita zakati da bada zakka na uku kenan ko wa saumi ramadana sannan sai azumin ramadan gashi ya fito rukuni na hudu wa hajji baitillahi liman istata'a ilayhi sabila sannan sai hajjanta ɗakin Allah mai alfarma ga wanda ya sami ikon halarta lafiyar shilau yana da iko ya samu dukiyar da zai iya amfani da ita har ya je ya dawo ba zai yi bara ba ba inda aka ce ka tafi aikin hajji ka rika cin sabil mutum ya kudige ga baki ɗaya ce bai da guziri ya je yana kwana a titi suna rigima da askarawan Saudiyya sannan an zo din da ya zan ana raba abinci sabil ya je yana gudu yana nema a wadace ake son ka tafi aikin hajji to kun ga waɗannan rukunan guda biyar su ne musulunci da su musulunci ya gino yau muka fara ba mu iyakance lokaci ba saboda haka akwai ma'aikata akwai waye ranar aiki ce akwai tafiya kasuwa akwai makaranta wasu so daga za mu sa aya a nan allah ya taimake mu mun yi fasaloli guda biyu muna fatan karatun ba zai tsawo ba a kwanakin da za a yi sai dai idan an shiga kuma hukunce hukunce wani zubin ko da an karanta larabcin to kila a tsaya a tattauna kan wata mas'ala da take buƙatar a yi bayani mai tsawo wadda bayanan ba sa cikin sau da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu za a ci gaba da yi har zuwa lokacin da za mu gama littafin da izinin Allah kuma za mu gama da izinin Allah kafin kwanakin azumin su ko tun daga sha yanzu har mun yi fasaluna guda biyu duk da ba su da tsawo kuma ba su bukatar tsawon bayani Allah ya taimake mu Allah ya sa mu cikin waɗanda za su kai wannan wata cikin imani da lafiya Allah ya ba mu ikon yin bauta a ciki ya kuma sa mu yi bautar ta zama karɓaɓɓiya a wajen Allah wadda take da ikhlasi kuma mu yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya zo ya karanta muna fatan haka wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh